ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب wancan shi ne abin da Allah ya yi umarni da shi na kaɗaita shi da bauta da tsarkake zuciya gare shi da nisantar gumaka da ƙarya kuma wanda ya girmama alamomin addini daga cikinsu akwai hadaya da aikin hajji to ya sani girmama su yana daga cikin abin da yake nuna zukata suna tsoron ubangijinsu